'Yan Najeriya musamman mazauna yankin Arewa sun jima suna kokawa kuma har yanzu suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro da ke son ganin bayan su a sassa daban-daban na ƙasar. Al'ummomi a gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya su ma sun jima cikin halin kunci akan ayyukan 'yan bindiga kuma har yanzu ba wata mafita duk da koken da suke yi ga mahukunta. Wannan ne ma yasa halin da aka kai wa ayarin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar Katsina wasu ke ganin cewa akwai abin ishara a ciki. Aminu Almustapha Boza dan majalisar jiha ne wanda ya jima kuma har yanzu yana fafatuka akan matsalolin rashin tsaro a gabacin Sokoto. To dama abin da muka faɗa tun farko yau shekara biyar da suka wuce ni Honorable Boza na ce shiri da aiki ne. Ana ganin kamar wani abu yana faɗa mu talakawa ne kawai ba da shugabanni ba an ka kyale. ta yau gashi an waye gari maganar da ni shekara biyar da sun kauce yau gashi ta tabbata yau in tsakanin da Allah ake ba a cewa sabon birni kawai wadda ba ta wuci kilomita 200 ba gaba ɗayanta da zagayenta da ko ina nata da isa a waye gari a ce 'yan ta'adda sun yi ƙarfin jami'an tsaron wannan ƙasa ta Najeriya gaba ɗai wanda kullum sai an kashe mutum ko jiya an kashe mutum uku garin tsamaye an ɗauki mutum takwas an kashe mutum biyu katsira an ɗauki mutum uku haka ake mana kullun haka ake mana kullun wanda barayin ga suna nan tuji ya faɗi yadda yake halilu bubu ya faɗi yadda yake duk barayin ga gaba ɗaya sun faɗi yadda suke to yau har an waye gari ana ta da kwamboyi na gwamnoni ana ta da kwamboyi na shugabannin ƙasa kuma har a ce wai a yi shiru. shi ma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ganin yake yi akwai buƙatar ƙara yi wa ƙasa addu'a da kuma fuskantar matsalolin da gaske. it calls for serious press. abu ne da ke nuna akwai bukatar ƙara zara damtse ga addu'o'i a kuma haɗa kai wuri ɗaya a tunkari matsalar dole ne kuma a daina saka harkar siyasa cikin sha'anin samar da tsaro domin abu ne da ya shafi kowa ba wai shugaban ƙasa kaɗai ba ko kuma muhammadu buhari a zamansa mutum ko aminu waziri tambol a zamansa gwamna mazauna yankunan da ke fama da matsalar ta rashin tsaro sai ƙara tunzura suke yi kamar yadda na zanta da wani mazaunin garin Isa. Wallahi sabon mai da Isa da hanyar mu ta shinkafi. Wallahi ba mu da kada kullun kullun sai an tare ba ɗaya ba ba uku ba. Kashin mu aka tare da mu na wata mu ana wallahi walakanci an hana mu ga talauci ya sha mana kai ga yunwa babu abinci kuma lokacin da ma na yayi a tayi noman kuma sun hana noman ka. Shin aka san mu yi rayuwa. in gwamnati babu ruwan ruwa ta bukata da mu a mai ne je ma mun san ma mu kuma Nijar ba ma bukata zama Najeriya yanzu haka an dauke lebon mu dan samu yanzu yanzu ga kuma yanzu an kashe wani na haishin kayi ga yana an wuce da gawa sai mutumin tsamaye ne na yi kokarin jin bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan hare-haren da mazauna yankunan gabashin Sokoto ke fuskanta kwanan nan amma dai abin ya ci tura Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya